sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Juma'a 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. jiya alhamis ne 'yan kasar uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa kuri'ar zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi shugaba barack obama shine zai zamo shugaban amurka na farko da zai kai ziyara kasar cuba cikin shekaru 90 da suka gabata kasar ethiopia wato habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakanta da ke yammacin kasar kanun labaran kenan limamai a najeriya na jan hankali kan kananan yara da ake turawa makarantun allo bisa dalilan cewa ba kai su ake karanta alkurani ba za ga yaran nan suna bara suna eh, ma iya shege ana kiran sallah sai kuma jihar yobe inda gwamnati ke cewa an bar mata na wayar kula da waɗanda hare-haren ƙungiyar boko haram suka raba da gidajensu federal gamman taro ba su bamu mai wani abu da idp ba ko kobo ba su taba bamu ba ko kobo ba sau daya suka kawo asibiti 20 million jimai ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai Masu assalamu alaikum jiya alhamis ne 'yan kasar uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa kuri'ar zaɓen shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi yanzu haka dai shugaba musa museveni da ke kan karagar mulkin kasar ya kwaya shekaru talatin yana mulki kana 'yan takara bakwai ne ke takara da shugaban sai dai ɗaya daga cikin 'yan takaran ya ce an tafka magudi a zaɓen na jiya wannan ko yana zuwa ne daidai da lokacin da aka fara kirga kuri'a a da yammacin jiya alhamis salin da shugaba yuwayar museveni ne jefa nasa kur'a yake cewa taron mutanen da ke wurin yana da kwarin gwiwa cewa za a yi zaɓe a kammala ba da kowane irin rikici ba ya ce muddin kuma wani ce zai kawo tashin hankali to ya rage tsakaninsa da hukuma domin ko ba za ta kyale shi ba ya ce hukuma za a tabbatar ta san yadda ta adana shi har sai ya dawo cikin hankalinsa ya ce an samar da wadatattun sojoji da 'yan sanda don haka za mu ga yadda za a tada fitina to sai dai ɗaya daga cikin mutanen da ke sahun gaba wajen kalubalantar shugaba museveni kiza bisigwe bayan ya jefa kuri'arsa ya ce ƙasar ta uganda ba ta taba samun zaɓen na adalci ba wanda yake karɓaɓɓe ne don haka wannan ma zai bi sahun waɗanda suka gabace shi ne bisige ce ɗaukacin masu gudanar da zaɓen da daga ƙasa har sama mutum guda ne ya naɗa su ya ce to sai mu ga yadda za a ce za su bi za su ƙi bin umarninsa ya ce kuma jami'an tsaro don haka ta yaya za a ce za a yi zaɓen adalci batun zaɓen adalci ma sun barta taso ba shugaban amurka barack obama shine zai zamo shugaban ƙasar na farko da zai kai ziyara a ƙasar cuba cikin kusan shekaru 90 yanzu haka dai an tsara cewa shugaban shi da uwar gizansa za su kai ziyara a ƙasar ta cuba a ranar 21 ga watan mayu fado white house ta bayyana wannan ziyarar a matsayin ta ƙara daidaita dangantaka tsakanin ƙasar cuba da amurka irin wannan ziyarar dai 'yan ita ce 'yar ƙasar cuba suka kwashe shekara da shekaru suna jira yau watanni sha hudu kenan da ƙasashen biyu suka mayar da hulɗar diflomasiyarsu kana watanni shida da shugabannin biyu suka gana a gefen fagen taron majalisar ɗinkin duniya kuma kwanan nan sai gashi yanzu shugaba obama zai gana da shugaba raul castro a cikin ƙasar ta cuba mataimakin jami'in tsaro mai baiwa shugaba obama shawara a harkokin tsaro ben rhodes ya ce wannan ziyarar tamkar wata hanya ce ta samun nasara haɓaka hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran abubuwan da amurkawa ke ganin suna da mahimmanci ga ƙasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kasar ethiopia wato habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakarta da ke yammacin kasar rikicin wanda ya fara a farkon watan janairu ya fara ne a matsayin rikicin fili tsakanin 'yan kabilan nuwa da na anyuwak amma yanzu ya bazu kuma ya yi dalilin mutuwar mutane da dama wannan rikicin dai ya samo asali ne sakamakon kwararowar 'yan kabilar tanuwar waɗanda yakin kudancin sudan ya raba da muhallinsu abinda ya tilasta su kwarara zuwa yankin gundumar gombela da ke ƙasar ta ethiopia rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan kabilar tanuwa sun iso wurin da suka yi dafifi sun iso da makamai musamman bindigogi kuma ko da suka zo suka ki zaman lafiya sai suka ƙara da hayaniya ga al'ummar da dama can tana zaman ɗarɗar kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 280 kuma da yawan su 'yan kudancin sudan ne waɗanda kashi da 88 daga cikinsu suna zaune ne a sansanin nan na 'yan gudun hijira kana kashi goma sha shida na zaune da ainihin mutanen da suke suka taras a gundumar ta gambela obang meto shugaban wata kungiya mai zaman kanta na kasar ta ethiopia ya ce akalla mutane da yawan su ya kai hamsin ne suka mutu sakamakon wannan fada tsakanin waɗannan kabilun biyu ya ce kuma ya yi imanin ba komi ne ya kawo faɗin ba tsakanin su illa rikicin fili wasu 'yan yara biyu falasɗinawa sun daɓawa wani ba yahude wuka wanda hakan ya yi dalilin mutuwarsa har wa yau sun soki wani kuma a cikin shagon sayar da kayayyaki wannan lamarin da ya faru ne jiya alhamis sai dai su ma yaran ba su tsira ba don ko a wani cikin shagon nan take ya harbe su kuma ya ji musu rauni shi dai wannan shagon da wannan lamarin ya faru sananne ne shagon sayayya wanda falasɗinawa da yahudawa ke sayayya a cikinsa kuma lokacin da lamarin ya faru yana cike da mutane ana hada-hadar kasuwanci daga baya sojojin isra'ila sun bayyana cewa wanda aka kashe soja ne dan shekaru 21 wanda baya bakin aiki shugaban ƙasar isra'ila roven revlin ya ce wannan ba zai sa su ƙasa a gwiwa ba kuma kullum cikin shiri suke domin kare 'yan ƙasarsu a duk inda suke kana za su yi nasara kan ta'adda akalla mutane bakwai ne suka mutu yayin da wasu arba'in suka samu rauni daban-daban a rikicin da ya barke tsakanin matasa daga kabilu daban-daban da ke da matsuguni a sansanin mallakar wato malakal mallakar majalisar ɗinkin duniya da ke sudan ta kudu a cikin wani jawabi da ke dauke da sa hannun sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadare da wannan faɗan kuma ya buƙaci ɗaukacin kabilun da ke wannan wuri da su guji duk wani abu da ka iya haddasa rashin zaman lafiya haka kuma ya buƙaci gwamnatin ta ƙasar sudan ta kudu da ta tabbatar ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan agusta ya ce wannan zai sa 'yan ƙasar su fari hanyar sulhuntawa tsakanin su domin samar da zaman lafiya da fahimtar juna mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya aryan crane ya bayyana cewa tun shekaran jiya laraba ne aka fara fada a wannan wurin fada da ya barke ne tsakanin matasan 'yan kabilan dinka da matasan 'yan kabilar shiluk a kokarin su na kare fararen hula da ke zaune a malakal din sai dai abin ya zarce da duk aka yi tsammani kuma yanzu haka ana zama ɗarɗar a wannan wuri labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wata kungiyar haɗin kan malamai musulmi ta ƙasashen duniya take shirya shirin gudanar da babban taronta a birnin tarayyar da nufin ba da gudunmuwa a yaƙi da kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi. Wakilinmu Nasiru Adamu Ihlika ya halarci taron kwamitin shirye-shiryen daga inda ya aiko mana da wannan rahoto. Ku ji tsoron fitina wacce ba wa kawai za ta shafi waɗanda suka aikata zalunci a cikin ku bane su kaɗai. Shugaban ƙungiyar Izala na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ke jawabi a sharar fagen taron yaƙi da miyagun aƙidu da sunan musulunci don samar da zaman lafiya musamman ma a ƙasashen da ke amfana da tafkin Chadi. taron da za a gudanar tsakiyar watan gobe a abuja da haɗin gwiwar majalisar musulunci ta duniya rabi rabidatul alamil islami zai samu manyan malamai daga saudiya da sauran sassan duniya ga ma zantawa da shehun malami kokari da hoɓɓasa da gwamnatin najeriya ke yi ta yi daidai shi sa mu ma yanzu muka bi kasashenmu na afirka makwabta tun daga ƙasan benin niger togo burkina faso ghana duk mun je gare su mun kira musulman nan har ma mun nemi su zo su ba da kasidodi a yayin da za a gabatar da wannan ainihin wato babban taro mai albarka su nuna matsayin musulunci dangane da wannan ta'addanci da irin abin da ake yi da rigar musulunci shin kun gamsu da nasarorin da wannan gwamnati take cewa tana cimma wajen yaki da boko haram a babu shakka mun gamsu cewa wannan gwamnati da gaske take domin idan ka auna da gwamnatin baya ta ce tana yaki da boko haram amma kuma babu wani abin da ya canja saboda saboda haka mun gamsu ɗari bisa ɗari matakan da ya ɗauka na kawo ƙarshen wannan yayi shi yasa ma muka kawo wannan conference domin akwai kuma inda ba zai iya ba waɗanda suka ɗauki rigar musulunci suka ce abinda suke musulunci ne to ya kamata a nuna musu shi ko wannan ba layinsa ba ne layi ne na malamai to malamai kuma su ba shi cikakken haɗin kai da goyon baya a yi wa'azi a karantar da al'umma cewa abinda ake yin nan ba musulunci ba ne in ko musulunci ne to ga yadda addinin musulunci yake shugaban babban kwamitin shirya taron dr bashir ishaku ya yi jirar miki akan tuwo tura yara su zama almajirai da sunan koyon karatun alkur'ani iyaye da suka haifi 'ya'yan suna da nasu laifin a ce mutum ya haifi ɗan shi daga kano ya jefa shi kaduna ko sokoto ya jefa shi lagos yana bara bai san ina yake kwana ba bai san me yake ci ba baya da lafiya baya da takalmi wannan ma mugunta ne suke ma 'ya'yansu shi ke sa yaran nan su tashi basu da imani shi ke sa in an tashi miyagun abubuwa tun ana fashi da makami da 'yan sace-sace haka zo ana abubuwa miyagu na ta'addanci irin boko haram duk daga nan suke samun kasuwar da suke ɗebo tubalin ta da hankali ba kai su ake karanta alkur'ani ba za ga yaran nan suna bara suna eh, ma iya shege ana kiran sallah alkaluma daga cibiyar kididdiga ta najeriya sun nuna akwai almajirai da ke gararan bakan tituna su miliyan goma sha biyu a najeriya ƙungiyoyin ahalu sunna sun dage wajen tsami aƙidar su ta salafanci daga cuɗanya da ta'addanci don yadda 'yan ta'adda ke fakewa da sunan sunna suna farawa mutane ba gaira ba dalili nasura da mailika kaya murar amurka daga abuja najeriya To Madala, gwamnan jihar Yoban Najeriya Alhaji Ibrahim Gaidam ya ce gwamnatinsa ba ta taɓa karɓar ko anini daga gwamnatin tarayya ba da sunan tallafawa 'yan gudun hijira da suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Gwamnan ya bayyana haka ne jiya a garin Damaturu yayin rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi da kuma rattaba hannu ga kasafin kuɗin bana bayan samun amincewar majalisa. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. gwamnan ya ce a iya sanin sa babu ko sizin kobo da gwamnatin tarayya ta taba su, illa sau daya kwamitin da gwamnatin Tarayya ta kafa karkashin jagorancin ty dan juma suka ziyarci asibitin garin damaturu da suka bada gudunmawa naira miliyan ashirin kuma ya ce har zuwa wannan lokaci ba ba da kuɗin ma duka ba federal government taro ba su ba mu mai wani abu idp ba don kudaden mu da muke samun ne muke squeezing muna kai musu ruwa da abinci da wasu abubuwa ne na necessity saka su suna gamani kowane wata federal gama suna ce ga wani abu na idp ko kobo ba su taba bamu mu ko kobo ba dan juma kwamiti ne na east initiative an tara kudi over 25 billion naira mr president ma ya fada sai bara ne to ni to the best of my knowledge sau daya suka kawo asibiti 20 million wannan ma kudin bai shigo gaba daya ba 20 million saboda haka ba su ba mu ko kubo ba balle mu rige gwamnan ya kuma taɓa batun tantance ma'aikata da ake yi a wasu ƙananan hukumomi biyar da ke jihar yobin wanda ya ce hakan ya kama tilas ne an ganin yadda kowane wata ana samun ƙaruwan albashi ne maimakon a samu raguwa ganin cewa jama'a da dama sukan yi ritaya wasu kuma sukan rasu amma albashi bai taɓa sokowa ba akwai local gamas guda biyar wanda ba sa iya biyan sarari fika potiskum nangere bade dunguru to ya kai shekara kusan biyu basa biyan salari da abin da suke kashewa ya fi karfin abin da suke samu dole da yake akwai mutanen da suke gida ba sa aikin komai yaro mai shan nono wanda yake lagos yana kaduna yana kano yana harkarsa kuma yana da salad alhaji gaidam ya ce shi a iya saninsa tun su gwamnati a shekarar 2007 tare da tsohon gwamnan jihar marigayi sanita mamman ali ba su ɗauki wani ma'aikaci daga karamar hukuma ba amma abin mamaki shine ana ta samun karuwar ma'aikata wanda har suka gano cewa wasu ne kan sai da takardar ɗaukan aiki kuma sun fara gano irin waɗannan mutane ne 2007 muka shigo da lai mamma ali allah ya ji kansa ni to the best of my knowledge a local government ba wanda muka dauka aiki sai sometime 2014 muka dauka operators na boholes ko da local government su dauka 20-20 aka waye gari sarare baya raguwa ko mutane suna ritayari yanzu misali appointment letters dpm suna sayarwa ka je ka saya appointment letter 300,000 ka rike appointment letter sai irin su irin su kowanne salary an karba sai a kai ma kana zaune a tasha the most corrupt form of government ba irin kamar local government yanzu muna bincikawa kuma gaskiya akwai some elements of truth gwamnan ya kuma ya karin haske game da dalilin da yasa aka rage kuɗin da akan baiwa waɗannan matasa da ba su da ayyukan yi da ake kira shuwafi na jihar Yobe daga naira dubu goma sha biyar zuwa naira dubu bakwai da ɗari biyar kamar haka. Akwai youth empowerment fund muna biya yara 15,000 saboda dai marasa aiki muna ganin shi ya kara mana ta'addanci na boko haram Shi ne muka gani muka ce to shi wa nan bari mu sa yara su samu 15,000 kaga eh, dole yanzu ta gara gamma 5,000 naira za a bayar mutane mara aiki sai minista uh, Lebo ya fito ya ce to gaskiya 5,000 nan ba kyauta ba ne fa da an ce janar buhari zai ba da faifa kowa wuwu yana tsammani ba haka ba ne ai cin kudin buhari ba wasa ba ne wani aiko ya san shi mu kuma karancin kuɗi ya sa na ce a rage wannan 15 ne ya zama half to in ba a samu kare kuɗi a fadara ba wannan ba za mu kara zuwa kasa. gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam kenan ke bayani game da matsalolin da jihar ta fada da ma matsalar tattalin arziki da jihar ta fi sahu kamar yadda sauran jihohi da ma gwamnatin tarayya take kuka a kai da kuma sama da fadi da kuɗaɗen gwamnati da ya ce wasu ma'aikata na yi wanda ya ce ma sun so gano bakin zaren haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a nan Washington yana cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji takun sakar da ake yi tsakanin gwamnatin jihar Niger da ma'aikata kan batun ma'aikatan buge Sai kuma rahoto daga jihar Plateau da ke nuni da cewa Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke mutane takwas da take zargi da hannu wajen rikici tsakanin kabilar Birom da Irigwe a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau. Muna cike da muna dauke da cikakken rahoton a shirinmu na hantsi sai ku kasance tare da mu yanzu dai ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Babu mai da ke na in ke la'ira uwar jiki Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke jama'a masu sauraron wannan fili assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa. Gani Jummai Ali tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen General Secretary Muhammad ah, Ahmed a ah, Tungan Makere To shi kuma yana son ka mishi bayanin ciwon kusha-kushi. To ciwon kusha-kushi kin san yawanci yana faruwa a kafa ne kin san mun sha na wannan inda eh. don damshi. To shi tsakanin kafa ya tsatsukan kafan dan adam zai ga wurin zai ga wurin yayi fari yana kai-kai. To abin da ke kawo wannan shine wanci damshi ne ce in yawa kan mutum ya alola kafin ya sallah tabbatar ya duba tsakanin tsotsin kafansa ya tabbatar sun bushe. kuma lokaci in dai kana aiki ko lokacin da kana sa takalmi ne kuma ruwa na shiga ta kuma akai akai ka saka ka sa kafar ka ta bushe domin wani lokaci kai kai da yawa wata zuwa wata zai ga abin ma har yana cin kafar cikin tsakiyar yatsu yana cinyewa haka amma ba kowa ba ne yake fama da wannan matsala amma ko ke wannan ke samuwa da shi amma mutane da yawa na samuwa da shi faruwa yana faruwa ga mutane da yawa kawai dan wannan danshin ne abu sai yana haduwa ne da kwayoyin cuta eh da damshin ne kuma da kwayoyin cuta akwai wani irin kwayoyin cuta da ke shiga wurin shi da damshin to shi kwayoyin cuta yana son wuri mai damshi ne yawanci irin mutane ma masu ga motsa jiki masu motsa jiki ko inda ake shiga wurin wasanni da sauransu suna motsa to na ake kwasan shi sosai ma to amma in dai kana da wannan akwai ka sa kafan ka ya bushe kuma in kai alola ko lokaci ka sa ka share kafan ka ya bushe akwai magunguna da ake ba kamar irin mai da wadansu irin hodoji da zaka iya sa a wurin to shi wannan yakan rage kaikayin kuma rage zafin ciwon to ka san a koda yaushe ci ci rigakafi ya fi magani eh shine hajiya in dai mutum ya wannan to zai zai zai ga abin ma ba zai same shi ba haji shi kuma siniyan yan zabe na jihar Kebbi shugaba Usman Yaro bakin kasuwar Gulma na alhaji abbas gulma a can wuri to to shi kuma likita yana so ne wai shin me yasa ne zuciyarsa takan yi zafi sosai to in dai zuciyarsa na zafi wani lokaci duk jikin ma na zafi hajiya to eh, in dai mutum na da wannan akwai wani yawanci in dai kullum yana zuciya na zafi kuma yana yana zufa a kowane lokaci kuma eh, numfashin shi sama sama yake haka to ya kamata ya sarari jin likita ko lura da ke faruwa a cikin zuciyar nasa akwai matsala kenan akwai matsala to kuma wani lokaci in dai wannan na faruwa kuma wani lokaci yana shan wahala ko tafi dan zai dan tafi tafiye ne haka ko da yau unguwa haka yana samun wahala to duk wannan ya kamata ya je a ga likita in dai kawai ko lokaci kawai cikin nashi na zafi ko zuciyar na zafi ne kawai haka domin wani abu ko kuma ko kuma kawai haka kowane lokaci yana zafi ko yana da zazzabi to shi ma akwai lalura je wurin likita za a gwaje akwai gwaje-gwajen da ake yi ya hajiya to kamar yadda za a iya ba shi magani ya tabbata ya taimake shi kwarai hajiya to yanda ya rubuto din ya je sai ya ma likitan bayani eh, in ya mashi bayani akwai abubuwan da za a iya yi ya hajiya To da malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Ya ce wani lokaci wai yakan ji cikinsa ya yakan kumbura ba tare da ko ya ci wani abu ba ne ko me yake nufi ne? in dai cikin kawai na kumburi haka kawai ba wani dalili haka to akwai abubuwan da ke faruwa a cikin nan cikin nan nasu hajiya don bai kamata kawai cikin nasu kawai ya ta kumburi haka ba kuma akwai wasu ciwuka da suke faruwa a cikin ciki ko cikin hanjin ɗan adam hanjin ɗan adam eh. wani lokaci suka faru to suka sa a cikin mutum da wani lokaci ba ka iya jin daɗin cin abinci ko ka yi ta ramewa ma kawai haka wato akwai eh, dai matsala eh domin jikin gaba ya iya ɗaukar abincin da kake ci ko da ka ce ya bai dauka sai ko kana zawa ko na abu to akwai ciwo ga kan masu sankaran ciki da waɗansu irin su ko kuma kawai ma ko su irin su ciki da waɗansu haka suna kawo wannan saboda haka in dai ma na da wannan ya kamata ya saurayi jiwon likita a dube shi hajiya. to tambayar eh. mutumin ta karshe ina fatan na gane. to hajiya. wai kurji kan fito mishi akan cinya. kuma wai idan ta kama mutum wai sai kamar jikin mutum ya saje wato kamar ruwa ta ya kone mutum to inda kurji na fito a kan a cikinsa haka kin san abin da ke kawo kurji waɗansu kwayan cututtuka da cikin fatar ko kuma sun hau fatar suka shiga ciki to inda yana haka shi ma akwai da aje a iya duba kurjin a fitar da ruwa ko kuma wani lokaci ma za a iya cire abubuwan da ke cin kurjin a duba aka duba a me ke sa wannan ke faruwa an dai akwai abubuwan da ake yi da kala kala yanzu nan irin waɗannan ana iya warkar da su haka wannan fatan wannan bayani da kamishiya ya gamsu da idan kuma ban fahimci tambayoyin nashi ba ne ina fatan zai sake rubutowa wannan fili eh, haka haka to likita sai kuma suleiman skt guri ya ce wasu mutane idan kansu wai yana ciwo baya warkewa shin likita akwai ciwon kan da bai warkewa akwai wasu da suke da kamar akwai wasu ciwon da muke kira kamar su irin migraine headache akwai tension headache akwai wasu mutane domin yanayin da suke ciki kowane lokaci suna damuwa da wahalar rayuwa wanda za ka suna ciwo kowane lokaci kuma akwai wadansu za ga a ciki domin kin sa akwai wadansu ciwon ciwuka kamar sankaran cikin kai da ciwukan cikin kan dan adam to wani lokaci za ga mutum kawai kowane lokaci kanshi na ciwo kuma akwai wasu mutane yadda jinin ke bi wani lokaci za ga hanyoyin da jinin ke bi wani lokaci a canza a cikin kansu to wani lokaci za ga shi sai ga mutum kowane lokaci kanshi kawai na ciwo yake yi waɗansu ma tsani sai an je an buɗe kan an gyara hajiya. To a saboda haka likita kamar yadda ka ce damuwa duk maganin da aka ba mutum in ba ya daina damuwa nan ba ya dinga fama da ciwon kai ke. Eh ya daina kuma waɗansu mutane kuma ba su huta yadda ya kamata domin dole ka huta komai kake yi. Eh, dole ka kwanta ka yi bacci ka huta in dai ba ka hutu sosai kullum kana kana abubuwa ba ka huta to shi ma wannan yana sa mutum kan sai rinka ciwo kowane lokaci to Allah ya sauke amin hajiya to sai kuma tambayar Umar Aliyu Jalingo a can jakar gidan waya mai tan da arba'in da biyu yola a can jihar Adamawa to hajiya to likita ban san ko camfi ba ne wai man gyada tana sa ciwon shawara a cin man gyaɗa dai ba da sa ciwon shawara hajiya wannan canfi ne. To wani irin kayan gina jiki man gyaɗa ke ba mu? To man gyaɗa kin san gyaɗa kanta kin san tana tana da irin rukunin abubuwan da ke gina jiki protein. Eh. Shi kuma man kin san man shi ma tun da yake daga irin kaman eh, kayan gona ne eh. to shi ma kin san yana da amfani haka ce yana da amfani da kyau muka dafa akwai waɗansu irin vitamins da muke samu da to akwai rukunan da suke taimaka gina jikin ɗan adam da cikin man ayani. amma ka a sha fiye da kima ko. eh kada a sha da yawa amma dai yana taimakawa kaɗan, komai dai kuma dai muke dai mu yi ba kada mu yi da yawa haka. <laughs> wato kada a wuce gona da iri ko. da iri eh kada a wuce gona da iri amma dai ba wani illa da yake kawa dai ai kawai ko a rinka yi kaɗan kaɗan hajiya. to malam aliyu malam umar aliyu jalingo kaji man gyaɗa ba ta sa shawara. a ba ta sa hajiya. <laughs> To likita <laughs> Malam Ibrahim Usman mai hula a katakon koladi ne a can akwatin gidan waya 343 bukur jihar Plateau, Najeriya. Wai ya ce amosani yana sa mutum ya makance ne? To likita bai sani ba daɗa amosanin kai yake nufi ko kuwa amosanin ido. To amosanin kai da bai sa mutum ya makance hajiya. To eh. amosanin ido fa. to hajiya dai ba wani amosunin ido da yanda na sani dai hajiya saboda eh. haka ba wani amosunin da zai sa mutum ya makance amma dai akwai ciwon irin da ke sa mutum ya makance ko akwai ciwo kan ido da yawa da suke sa mutum ya makance hajiya to kwanaki ma ka yi bayani ya eh, mu yi bayani mu na kwanaki na ba musamman ma irin wanda kamar irin su glaucoma da ke faruwa a kasashen mu da yawa to wannan shi ya kama shi ma shi yanki yawa yanzu na hajiya tana yiwuwa wannan bayani da kai kwanaki akan irin ciwuwukan da suke sa mutum ya makance a gurguje ka faɗi ire-iren ciwon. <laughs> to kin san muka faɗi kamar shi glaucoma ɗin eh. akwai ciwon mutane masu irin ciwon sukari eh, akwai mutane masu sankaran ido eh, akwai waɗanda irin ruwan da ke cikin ido wani lokacin sun hawan shi kan yawa to shi kuma yayi yawa wannan shi ma yana kawo cikin ido kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci in ba su cin abubuwan rukuna abubuwa suna lokacin suna tasowa to shi ma wannan kan kawo idon ya makance kuma akwai waɗansu mutane wanda suna manyanta zaka kamar duk ko yana idon shi ma ba a gyara ba shi ma kan sa mutum bai yana iya cewa hali. To amma dai duk ire-iren wa'annan ciwon din da ka faɗi din idan aka aka yi magani ana in dai aka aka aka yi magani ana samun nasara ko? Eh aka yi magani ana samun nasara kuma aka kama da wuri ya fi amfani haji shi yasa shi yasa kullum muke cewa mutane a rinka zuwa ana dudduba wuraren nan kowane lokaci domin aka kama da wuri kawai abin abu mai sauki ne amma aka bari abin ya daɗe ba a yi komai ba to sai kuma ikon Allah wani lokaci. Eh to kamar yadda ka sha faɗi a wannan filin ne a akalla mutum ya je je shekara a dubi dukkan jikinsa a eh. da duk abubuwan da ke jikinsa ko? Eh mutum ya je asibiti a dan duba shi hajiya ya akwai da clinics da yawa da za su iya wannan. To lokaci ya kawo jiki a saboda haka na za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai To a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya alhamis ne 'yan kasar uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa kuri'ar zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi yanzu haka dai shugaba musa museveni wanda ke kan karagar mulkin kasar ya kwashe shekaru talatin ne yana mulkin kasar 'yan takara bakwai ne suke takara da shugaban sai dai ɗaya daga cikin 'yan takaran ya ce an tafka magudi a zaben na jiya wannan ko yana zuwa ne daidai lokacin da aka fara kirga kuri'ar da yammacin jiya alhamis shugaba barack obama shi ne zai zamo shugaban amurka na farko da zai kai ziyara kasar cuba cikin shekaru 90 da suka gabata yanzu haka dai an tsara cewa shugaban shi da uwar gidansa za su kai ziyara kasar cuba a ranar 21 ga watan mayu fadar white house ta bayyana wannan ziyara a matsayin na ƙara daidaita dangantaka tsakanin kasar ta cuba da amurka irin wannan ziyarar dai ita ce 'yan kasar ta cuba suka kwaye shekaru da yawan gaske suna jiran ganin kasar ethiopia wato habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakanta da ke yammacin kasar rikicin wanda ya fara a farkon watan janairu ya fara ne a matsayin rikicin fili tsakanin yan kabilan nuwa da na anyuk amma yanzu ya bazu kuma ya dalilin mutuwar mutane da dama wannan rikicin da ya samu asali ne sakamakon kwararowar 'yan kabilar ta nuwa waɗanda yakin kudancin sudan ya raba da muhallinsu su abinda ya tilasta su kwarara zuwa yankin gundumar gambela da ke kasar ta ethiopia rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan kabilar tanuwa sun iso wannan wurin da suka yi da fifi masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da ban girma ta ga kungiyar masihiyawa a jihar Filato da sauran 'yan uwa da abokan arziki domin ziyara da karamci Allah saka da alheri. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya ga Fasto Ayuba Lawal da dangin sa domin rasuwar Mama Bayi Lawal wadda ta rasu shekaran jiya Laraba Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.